ina yabo a gare ka ya Allah sarki ya tabbata a gare ka ban isa in yabe ka kamar da kai ba kanka ba ina salati da sallama shugaban halittu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya baya ka yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan lokaci a ɗazu gabanin a yanke hukunci mun gabata muku da sakon gaggawa wanda Sheikh Muhammad Sadis Al-Misri ya aika zuwa ga 'yan siyasa musamman waɗanda suke taron dangi don su ga cewa an ba wanda suke so mulki nasihohi ne maka gabata muku wanda malam ya yi ga dukkan bangarori biyun na siyasa to a ƙarshe bayan kotun koli ta tabbatarwa da mai girma gwamnan jihar kano alhaji abba kabir yusuf kujerarsa sheikh muhammad sadis almisri ya sake sakin sako na biyu yayin da yake gabatar da huɗuba akan mambari Saƙon, zuwa ga wanda aka ce ba shi ne ya ci zaɓe ba a cewarsa watakila wannan shine fi maka alkhairi shi yasa baka samu mulki ba domin kuwa wannan mulkin musiba ne musibar da bai cancanci ma a bata lokaci wajen taya wanda ya ci murna ba kamata a zama masa da kwallo a taya shi jaje domin wani nauyi ya hau kansa sai a bi shi da addu'a akan Allah ya taimaka masa to idan an faɗi wannan game da wanda ya nasara yaya kuma wanda ya faɗi kaga kenan a gaya masa cewa faduwar taka watakila ita tafi zama alkhairi a gare ka a rayuwarka ta duniya da lahirarka da karɓi kaddara ka godewa ubangijinka bayan kalamai na sheikh muhammad almisri za mu gabata muku da sakon taya murna na sheikh amin ibrahim daurawa ga mai girma gwamna tare da yi masa fatan alkhairi gami da wasu 'yan nasihohi da ƙarshe za mu cike muku da sakon shi kansa mai girma gwamna jihar kano abba kabir yusuf gaba da wannan kujera wacce aka tabbatar masa duka waɗannan bidiyo bidiyoyin masu munasaba da juna za mu saka muku su a jere da ƙarshe sai mu yi takaitaccen ƙarin bayanin da za mu yi a kai babban abin da yake fata yake muradi shine ya gan shi ya ɗare wata karaga ta mulki kuma Allah sai ya hana ka Allah sai ya ƙi baka wannan al'amari da kake nema wannan muke kira a wannan ainihin wato hutuba wannan mulki da zaka ga kana ta haƙino na nema wallahi ka mayar da lamarinka ga Allah maɗaukakin sarki wataƙila ba alkhairi ba ne da kake nema wataƙila idan Allah ya baka zai jarabce ka jarabtar da ba za ka iya cinta ba don haka sai Allah ya hana ka sai Allah maɗaukakin sarki ya tanadar maka wani abin da idan kai haƙuri falahun rida za ka samu ladan yarda da wannan ƙaddara wanda kuma bai haƙuri ba zai samu sakamakon rashin yin wannan haƙuri ɗin wa man sakhit falahu sukhut kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka kamar yadda muke gani sakamako suna fita kuma kotuna suna tabbatar da abin da ake kai musu gabanta abin da ya kamata ga dukkanin wani mumini musulmi in ya kai musulmi ne da kai wanda kake dan takarar da ku waɗanda kuke mabiya ku fawwala wa Allah maɗaukakin sarki ku mayarwa da Allah maɗaukakin sarki wallahi tun gini ran zane mu ne muke namu amma Allah tuni ya riga da ya gama nasa Allah ya riga ya zaɓa idan ka ce sai ka bankara ka tankwara da yin Allah ba za ka iya ba ɗan uwa sallama da sallamawar Allah ka yadda da ƙaddarawa ta Allah maɗaukakin sarki idan ka ja da abin da ya ƙaddara ba za ka ga ainihin wato gaci ba yadda da ƙaddara da imani da ita rukuni ne na shida wajibi ne ga kowa ya sallama dangane da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddaro masa al'imanu bil ƙadar khairihi wa sharrihi alherinsa da kuma sharrinsa wataƙila kana son mulkin wataƙila kaso kana da abubuwa da kake tunani ga wannan al'umma amma Allah bai so ba ƙaddar wannan ka ɗauka a matsayin ƙaddara ce Allah ya ƙaddaro maka a haka ka ci wannan jarabawa kada ka ja da yi na Allah maɗaukakin sarki da wanda aka bashin da wanda ba a bashi din ba dukkaninsu wallahi abin jarabta ne ga gaban Allah maɗaukakin sarki da aka baka al'umma miliyoyi Allah maɗaukakin sarki ya jagorantar da su a kanka ne kuma wallahi sai ka amsa tambaya shin ka ɗau cika waɗannan alƙawuran da ka ce za ka cika shin haƙoƙi na al'umma ka sauke ko baka sauke ba da kuke tarara gefen kowa yake ta hargowa sai ya zamo sai shi sai shi shin ka san mana irin mataki da musiba da take cikin irin wannan mulkin za ka je gaba ga Allah maɗaukakin sarki wallahi sai an titse ka wannan wahala da tsada da fatara da kisa da zub da jini ɗaya bayan ɗaya sai kai ma Allah maɗaukakin sarki bayanin yaya hakan ta kasance a inda kake da haƙi sai Allah ya tambaye ka wannan musibar fa mutane ake ta haƙo ake ta nema sai an kai gagaci. idan annabi isa alaihi salatu wassalam zai kasance annabi isa fa annabi ne mursali ne yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli wanda Allah yake so manya daga cikin mursalai amma idan aka zo ana tattaunawa da shi da Allah a an lin nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak annabi isa alaihi salatu wassalam yana jinjina wannan lamarin ba shi ya ce abota masa ba ba shi ya ce ai shirka ba ba shi ya ce a riƙe shi ɗaya ainihin wato ɗan Allah ba ko kuma ɗayan uku trinity amma haka Allah zai tambaye shi yana jin nauyin wannan matsayin ballantana kai a yau yaya ƙarfin imanin naka ba fa sahabi ne kai ba fa tabi'i bane kai ba atba'u tabi'ina bane ballantana ka je martaba ta annabi ko sahabi ko manzo za a titse ka akan haƙƙin waɗannan al'umma tun daga kan wanda yake na kansila sai an tambaye ka wannan yanki naka wanda yake na sama da shi wannan yanki naka ɗaya bayan ɗaya babu wani tafinta babu wani lauya babu wani alƙalin da zai tsaya maka granto daga kai sai alƙalin alƙalan da babu wata ɗaukaka ƙara gaban Allah maɗaukakin sarki kuma wallahi sai ka amsa tambaya ko dai ka ci ko kuma ka ƙi ci, ka samu ainihin wato sakamakonka ba a zalunci gaban Allah maɗaukakin sarki yau da mun san abin da aka tanadar dangane da tambayoyi da wahalhalu da suke ɗamfara a jikin wannan mulkin da da kuɗi da magiya za a zo ana bibiyar ka kayi ka ce ba za ka yi ba amma saboda roman da ake hangowa da zalintar al'umma da ya zama ruwan dare kowa da yawa hargowa ake dafifi ake domin a ɗare wannan mulkin don haka abin da muke cewa da wanda ya samu da wanda bai samu ba dukkaninsu jarabta ce ga Allah maɗaukakin sarki yake jarabtar wannan al'umma ɗin kai da ka samu ka yi maintaining ɗin wannan samu jarabta ce Allah ya ɗora maka nauyin haƙƙin waɗannan al'umma yaya za ka zalunce su ko kuma za ka yi musu adalci allah dai baya barin zalunci ya tabbatu ko ba daɗe ko ba jima kai da baka samu ba ka yi haƙuri ka fawwala wa allah maɗaukakin sarki lamari idan ka komar da lamarin ka ga allah maɗaukakin sarki sai allah ya dube ka da jin kai ya gafarta maka wasu zunubanka ya musanya maka wasu abubuwan da ka rasa ka same su a nan gaba shi ya sa muka ga annabawa yanzu nan daidai zan shigo nan na ji ake cewa an gama shari'ar kano kuma an tabbatar da abba gida gida a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano to muna masa addu'a guda hudu na farko allah, allah ya bashi shi mashawarta na kwarai na biyu allah ya sa ya ci gaba da abin da ya ɗauko na alheri na uku allah ya sa ya wa kowa kada ya zo ya ce zai fansa akan waɗanda ba su yi shi ko ba zaɓe shi ba shi yanzu gwamna ne na kowa saboda kan ka riga allah ya baka nasara yanzu ba ka da abokin faɗa kuma na uku a mai da hankali wajen ci gaban kano da haɗin jama'ar kano da nasarar kano da alkhairin kano da haka muna masa addu'a Allah ya bashi nasara ya taimake shi ya shige masa gaba kai bashi da kansa ko da kifta ido duk abin da zai jawo kano alheri Allah ya bashi iko yayi abin da zai cutar da mu Allah ya kai bashi iko yayi da na waɗanda ba su yi nasara ba muna fata Allah ya lallashi zuciyarsu Allah ya sa su zo su haɗu gaba ɗaya su kawo mana alkhairi da haɗin kai da ci gaba a Kano Kanan ita ce a gabanmu addinin shi ne a gabanmu girmama Allah da girmama addininsa da ci gaban addini a haɗu gaba ɗaya a dunkule harkar siyasa yanzu ta ƙare sai kuma a tara lokaci na gaba yanzu a haɗa kai gabaki ɗaya a cire gaba a cire ƙiyayya a cire faɗa ba maganan ka je kana ma wani izgili ko an kada wani ko an bige wani kada mu yi wannan abin da zai haifar da fushi a zukatan mutane kada mu yi abin da za mu saba Allah sujjada shukur kawai aka ce ka yi kai nasara in baka yi nasara baka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kone kone bige bige ihu kada kade yawo da motoci da bige bige duk waɗannan abubuwan ba sa daga cikin yi wa Allah godiya yi wa Allah godiya shine kai sujjada shukuri kai kuma da baka ci baka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutara a gaba wannan shine ɗabi'a ta musulunci shine halaye masu kyau Allah ya ba mu nasara Allah ya taimake mu wannan Najeriya ta mu Allah ya mata albarka fitintunun ciki Allah ya kawo mana da su Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya kyautata mu da mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe jama'a ba ku ɗau darasi ba duniya fa ake magana amma kowa ya tsaya tsit ina ga in ka tsaya gaban Allah a ce kai za a wa hisabi tayin ɗinmu ne a gaban Allah ko baka yi wannan tunanin ba magana ce fa ta shari'ar duniya amma wani ya tsaya yana jira a faɗa ya ji daɗi wani a faɗa ba zai ji daɗi ba to ina a ce kai ne a gaban Allah zai maka hukuncin kotun koli ina in ni ne a gaban Allah a ce fayil ɗayina ne a gaban Allah za a yanke hukunci jama'a na saurari kotun koli ko baka wannan tunanin ba ka san komai ya kamata musulmi ya ɗau darasi yanzu gashi abin duniya ne amma wani zuciyarsa yanzu kamar ta fashe wani kuma dan daɗi wani zuciyarsa kamar ta fashe dan damuwa to ka tuna in fayil ɗinka ne a gaban Allah aka buɗe takaddunka aka ce kai ne a gaban Allah ga jama'a sun kewaye ana maka hukunci kuma na adalci na kotun koli in ni ne za a yi min haka in kai ne za a yi maka haka in ke ce za a yi miki haka kuma daga nan fa sai wuta ko aljanna ka fadi nafsikal yawma alayka hasiba wani ya ishe wani ɗau darasi abu zai a duniya amma duk hankalin kowa ya tashi kowa bai san me za a yi ba kafin nan da awa biyu kowa bai san me za a yi ba ko ba haka ba to a ce kai ne ka mutu ka tashi a gaban Allah aka buɗe littafinka aka aje ana karantawa kafin a ji mai Allah zai yanke shi wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri Allah ka yafe mana kurakuran da muka yi maka wanda muka sani da wanda ba sani ba Allah ka kyautata tattalin arzikin mu Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴan mu da matan mu da zuriyan mu Allah ka yi mana albarka ka wa matan mu da ƴaƴan mu da kasuwancin mu da sana'ar mu da kiwon mu da jihar mu da ƙasar mu Allah duk fitina Allah ka kawo mana da ita duk tashin hankali Allah ka raba mu da shi ka raba mu da tsiya da fatara da talauci ka raba mu da wahala ka raba mu da kunci ka raba mu da damuwa Allah wannan ƙasa ta mu kai mata albarka Allah kaka bari kasar nan ta wargaje ko ta lalace ko fitina ta shiga halin da yan uwanmu suke ciki a Sudan na tarwatsewar ƙasa da Siriya da sauran ƙasashe su Libya da makamantansu da can inda Isra'ila suke aman wuta akan yan uwanmu Falastinawa Allah ka ceto su Allah ka ceto su Allah ka kawo mana sauki kuma an rantsar da mu ko mun je mun fayawa rayuwa al'umma aiki amma waɗannan mutane suka gaba su gamsu ba suka je suka kai mu ƙara sun je kotu ta farko ta tribunal an yi abin da ake duniya ta gani sun je kotu ta biyu sun je mun gaba mu gamsu ba mun tafi kotu ta biyu mun ɗaukaka ƙara ba a yi mana adalci ba muka ga cewa wanda mu je kotun kolin nan da ake faɗa domin muna da yaƙini in allah ya yadda muka ji kotun koli za mu samu adalci cikin ikon allah yau waɗannan alƙalai masu daraja masu mutunci masu son ci gaban najeriya waɗanda suke so su riƙe wato hanyoyi wanda za a dinga wa al'umma adalci wajen hukunci in an cuce su kuna da ji abin da suka faɗa gaba ɗayansu su su biyar sun yi allah wadai da zaluncin da aka yi mana a kotun farko sun yi allah wadai da zaluncin da aka yi mana a kotu ta biyu sun yi allah wadai da rashin duba ƙa'idoji da ya kamata a duba kuma a ƙarshe ma har suna yin gargaɗi ga ƙananan alƙalai da cewa su ji tsoron allah su kuma fito su yi dinga yin abin da ya kamata domin kada su ci gaba da lalata martaba da mutuncin kotu a najeriya zo da haka muna cike da farin ciki muna murna muna kuma yin godiya ta musamman ga waɗannan alƙalai ala ubangiji ya ƙara musu ƙarfi na yin adalci ga al'umma na wannan kasa ta Kano ta ɗau zafi a yanzu me za ka yi ka sauke ta ta yadda kowane ɗan Kano da ɗan NPP da APC da wanda baya siyasa ma zai ɗauka shi ɗan Kano ne kuma zai tinkaho da kai. Dole ta dau Kano ta ɗau zafi domin al'umma sun shiga wani hali mawuyaci al'umma sun fito sun zaba abin da suke so al'umma sun yadda suka shiga firgici saboda abin da ya faru wannan yanayi da kake ji kake faɗa kano ta shiga yanayi ne na murna yanayi ne na godiya ga allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'o'insu to da haka ba yanayi ne na rigingimu ko na fitintunu ba yanayi ne na murna kuma ina so na yi amfani da wannan dama na ƙara gode musu al'ummar jihar kano ƙoƙarin da suka yi mana da nuna mana goyon baya da addu'o'in nan yau wata bakwai al'ummar jihar kano da ma sauran magoya baya a fadin najeriya da kasashen duniya suna yi mana addu'o'i yau addu'o'insu allah ya karba so da haka wannan yanayi da kake gani ba ma a kano ba ne in ka fita abuja ma da sauran guri haka za ka yi abokan adawa ai na sha faɗa wani abubuwa da aka yi abu ya wuce mu democrats mutane ne masu son ci gaban al'umma kuma a haka muka tsaya saboda haka da wannan yanke hukunci da kotun koli ta a yau nake kira ga dukkan 'yan adawa musamman musamman shi Dan adawa na jam'iyyar apc wato yusuf gawuna wanda ya tsaya takara a jam'iyyar apc ina kira gare shi tun da dai kolin da ake faɗa koli ce to yau ta yanke hukunci ya kwantar da hankalinsa muna kiransa da magoya bayansa su zo a haɗa kai a ci gaba da yi wa al'ummar jihar kano aiki ta yadda yake kano za ta dawo sabuwar sabuwa fil daga kwali kuma ta yadda za mu yi ƙoƙari na mu tabbatar da cewa in allah ya yadda mun haɗa kan al'ummar jihar kano amma a ƙarshe dole ne na yi godiya ta musamman na ɗaya da waɗannan alƙalai da na faɗa na biyu ga shugabannin jam'iyyarmu na nnpp na ƙasa da kuma na jiha da na ƙananan hukumomi da na mazaɓu baki ɗaya na biyu ina so na yi amfani da wannan dama mu gore wa jagora sanata rabi musa kwankwaso so da irin ƙoƙarin da ya yi da kuma gudunmawa da yake bamu na uku ina so na yi amfani da wannan dama na gode wa shugaban ƙasar najeriya mai girma bola ahmed tinubu gcfr da makemakinsa kashim shatima abin da ya sa shi ne duk da takura su da aka da yanayi da suka samu kansu da shawarwari da ake basu sai an kwace mana wannan kujera sun tsaya tsayin daka sun ce ba za a kwace wa al'ummar jihar kano kujerarsu ba a kyale kotu ta je ta yi abin da ya kamata wannan ya zama dole ne mu musu godiya to da haka da 'yan jaridu kuma da kuka zo da dukkan al'umma muna gode musu kuma nan ba da dadewa ba zan yi hira ta musamman domin ƙara godiya kuma in yi al'umma jawabi na irin abubuwa da za mu ci gaba da shi a jami'a. To in masu kallo Allah muku rahama kamar da muka alƙawarta muku za mu yi takaitaccen ƙarin bayani akan wannan lamari. Da farko abubuwan da suka faru a cikin wannan hukunci ko mu ce wannan shari'a wanda ya faru tun daga wato kotun ƙorafi zuwa kotun ɗaukaka ƙara har zuwa kotun ƙoli ya nuna maka wani abu musamman yadda aka yi ta abubuwa misali daga bangaren shi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna yadda yake da manya kuma suka fi ƙarfi domin asali suke da gwamnati aka karɓi gwamnatin sannan kuma aka yi abubuwan da aka yi ƙarshe dai duk da irin razani da firgici da shi abba ya shiga da kuma yadda ake ta ganin kamar ba zai yi a bashi wannan kujera ba ƙarshe dai sai da Allah ya tabbatar da hukuncinsa wanda yana tabbatar ma da qulillahumma malikal mulki tu'til mulka manta sha. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير wanda Allah ya rubuta zai yi mulki ko da halittun samai da ƙasa za su akan ba zai ba to ba sai Allah ya tabbatar masa da wannan mulkin domin wannan shugabancin yana daga cikin abin da aka rubuta wannan dan tun daga sanda aka halicce shi tun yana cikin mahaifinsa bal ba shi kaɗai ba da al'ummar da ya mulka duka manan duka al'ummar jihar Kano tun muna cikin iya Allah rubuta cewa za mu rayu a ƙarƙashin wani gwamna mai suna Abba Kabir Yusuf wanda zai mulki Kano daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza to wannan kaddara wai isa tun kwade ta ba wanda isa kawar da wannan kaddara to da wannan ne muke nasiha ga bangaren shi mai girma Dr. nasu Yusuf Gauna su karbi kaddara su sallama su mika wa Allah al'amuransa kun yi duk kokarin da kuka yi amma Allah ya riga ya hukunci ga wanda Allah ya so ya yi a yanzu wanda wannan kuma kaɗan ne daga cikin hikima ta ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan duniya ɗin shine ya tsara cewa komai da lokacinsa saboda haka muna ganin wataƙila in Allah ya yi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna zai yi wata ran sai ga ya zo ya zama gwamna kamar da shi mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf sun yi takara da Ganduje kuma ƙarshe dai Allah ya tabbatar da al'amarin sa kaga kenan shi ma din ba a san menene abin da zai faru ba mai rai mai buri ba mai rai ba ya ɗeba tsammani daga a komai mutum yana iya zama komai yana iya nasara a komai kamar yau ake magana akan shugaba Buhari cewa an danne masa kujera ya ci an da shi an masa murdiya menene da menene ya fito ya kuma faduwa ya ƙara fitowa an ce ya faɗi kusan sau uku har ma suke cewa ya kamata ya haƙura kuma haka ai kaza ai kaza ƙarshe yanzu maganar da ake yayi shekaru takwas ɗansa ya wuce gashi wanda ya kawo shi kansa yanzu watanni suna tafiya da sannu sannu zaka ana ai shekara farko ta wuce shekara ta biyu sai ka ji kuma ana maganar a fara neman yakin zaben wato ko zarcewa sai ka ji watakila an canja gwamnati ko an zarce ɗin. kai har ma wata sai ka ji an ce a yi mulkin sa ya wuce sai ka zo ana yau shekara ashirin da yi mulkin Bola Ahmad Tinubu a Najeriya to kaga kenan komai lokaci ne ba a san me zai faru ba ga shi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a nan gaba. Abu na biyu muna miƙa saƙon taya murna zuwa ga shi mai girma gwamna game da wannan nasara da ya samu tare da yi masa nasiha kan. wannan amana da Allah ɗora a wuyansa ya tsaya ya sauke yin wannan amana musamman talakawan jihar Kano waɗanda suka yi shi suka nuna sai shi to ya kokari kada ya ba su kunya ya kokari abubuwan da suka dace. Abu na biyu yana da kyau mai girma gwamna ya ɗauki darasi game da abin da ya faru bayan ya yi rusau da kuma jarraba da ta faɗo faɗo a cikin wannan gwamnati kaga Allah nuna masa mulki na Allah ne yanda mai girma gwamna yake da iko na ya rushe wasu gurare waɗanda yake ganin gwamnati aka taka to shi ma Allah yana iya jarraba shi da wasu suke ganin cewa akwai abin da ya taka bai cancanci gwamna ba ga wanda ya fi cancanta saboda haka kamar yadda aka yi wannan abu Allah ya mai da nasara to yana da kyau a sa jin kai da nuna kauna ga talakawa ba tare da duba da wato wasu manufofi na ɗaukar fansa ko ada da wata gwamnati ba wacce waɗannan rusau ko ruguzau da za a yi ba su zai cutar ba zai cutar da talakawa ne da haka yana da kyau gwamna ya kula ko dan Allah ya taimaka masa wajen ci gaba da yin wannan mulki waɗannan su ne takaitattun maganganun da za mu yi akan wannan lamari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa Abba Kabiru Yusuf ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano gaba ki daya muna roƙon Allah ya bamu aminci da lafiya da zama lafiya ya kare mu daga batuntunan zamani wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh